واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا يوم الأحد شاشدة ga watan tara watan Ramadan ya jira da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda sai daidai da sha shida ga Wata uku watan Mali kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyar karo da sha biyu Allah ya sake haɗa ma'a wani masallaci mai albarka na juma'a da ke cibiyar jama'a zan bida wai kamar sunna da kasa da shekar mahimman gobe da ke nan a kafaɗar cikin garin gobe karamar mahimman gobe da jihar benue nigeria domin dora daga yin tsaya a karatun tafsiri na maza da muke muna cikin tafsirin sura ta uku jerin surori a cikin saboda da suka saura bayan hijira ta farko a jerin surorin alƙur'ani daga sama ta tamanin da ta a asalin sauran alƙur'ani ita ce surar Ali Imran kuma karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta ashirin da biyar yau da izinin Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta ashirin da shida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون na'am barakallahu fiik to yawa a gabanin nan a yau mun karbi bakuncin shugaban kungiya na jihar Benue wanda shi da tawagar ta da shugaban da kuma sakataren abin na jiha sun zo sun kawo mana ziyara a wannan masallaci ya albarka muna da ruwa mai saka musu da alheri Allah ya tashi suka zo lafiya su koma gida lafiya insha Allah su koma gida lafiya don ba mu da albarka wani abu mara kyau ah, abu na biyu akwai sakon bata na alkhairi da suka ta yi zuwa gare mu da irin haɗin kai da suke bayarwa wajen ganin wannan karatu ya ya tafi da ya kamata suna yi mu addu'a da fatan alkhairi da da amsa da wajen ku ya rubuta muku lada mai girma sannan suna godiya musamman bisa haɗin kai da kuke bayarwa ga shugabancin ƙungiyar jama'a mai zafi gida wa kamar suna ta kasa sai ya karɓar hukumar ku kuma suna kira cewa ku ci gaba da yin haka insha Allah wannan zai sa albarka cikin al'amuran gaba daya Allah ya lalace ba ba ɗaya sannan a ci gaba da duban tambayoyi wannan yace ke dama su ya fi neman ba ma'ana mana tarawih yana neman sallar da daddare idan Allah ya kuma ya farka kuma kamar raka'a nawa zai iya idan mutum ya bi liman sallar tarawih sallar ashan da ake ba babu laifin Allah ne ba ya saka cikin dare ya sake yin sallar nafila akwai maganganu na malamai akan yin sallar a fiye da raka goma sha ɗaya amma dai da aka ɗora ta kan ne to magana ce marjuhiya cewa raka goma sha ɗaya ko mutum zai saboda hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda da ta ce manzo ta sun sallan ya kasance baya kari kan raka goma sha ɗaya a wata Ramadan ko a wajen wata Ramadan ta ce baya kari akan raka sha malamai sun kalli wannan hadisi shin a kansa ne za a gina aiki ko kuwa da ta ce baya samu baya ƙari shin dama ce bai samu wani ya ƙari saboda yanayin da yake yin sallar nafila ko kuwa da damar yake ƙarawa misali idan ka zo ka kalla irin yadda na na shi